Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar a kan mitoci 2549 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirin mu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. dubban masu goyon bayan shugaban najeriya muhammadu buhari ne suka yi ta tururuwa a kan titi zuwa filin saukar jiragen sama na abuja domin yin lalemar habin da shugaban na najeriya wanda ya tafi jinya a birnin london tun a ranar bakwai ga watan mayu tafiyar ta buhari ta sa wasu suka yi ta kiran da ya dawo gida ko kuma ya yi sauka a mulki shugaba buhari ya dawo kasan ne a jiya asabar bayan da ya tsawaita zaman jinyarsa wacce ba a bayyana takamaimai mai ke damunsa ba mataimakin shugaban kasar farfesa yemi oshibanjo wanda ya rike mukamman mukaddashin shugaban kasa na daga cikin waɗanda suka tarbi shugaban a filin tashin jirage na abuja a watan janairun wannan shekara buhari ya fara tafiya zuwa ƙasar ta burtaniya neman magani inda ya kwashe kusan watanni biyu yana jinya sannan ya komo gida a watan maris amma kuma karan wato a farkon watan mayu ya sake komawa a lokacin da zai tafi neman magani shugaba buhari ya mika ragaman mulki ga mataimakinsa farfesa yemi oshibanjo a farkon makon da ya gabata ne kuma wasu masu zanga-zanga a birnin abuja suka tsaurara fafutukan neman shugaban ya dawo gida ko kuma ya yi murabus inda a jihar legas ma aka yi makamanciyar wannan zanga-zangar hatta kai ga a ranar talata ta gabata masu wannan fafutuka suka yi artabu da magoya bayan buhari a wata kasuwa da ke babban birnin kasar ana sa ran shugaban na najeriya zai yi jawabi ga 'yan kasar da safiyar gobe litinin kamar yadda wata sanarwa daga fadar shugaban kasar ta bayyana shekara ɗaya da ta gabata masu fashin baki sun nuna ƙwarin gwiwarsu a wani taro da suka yi a london cewa kudancin nahiyar turai ba zai rika samun hare-haren ta'addanci daga mayakan jihadi ba kamar yadda ake gani a arewacin nahiyar a birane irin su paris da brussels a wani taro da aka gudanar a king's college na birnin london domin auna tasirin barazanar 'yan ta'adda a nahiyar turai ƙwararrun ba su saka ƙasashe irin su spain da italiya ba da su ma suke fuskantar barazanar hare-hare ta'addanci wajen samun mayakan sa kai da kan tafi siriya da iraki domin yin yaƙi kwararrun sun yi tafakin cewa ƙasashen da ke kudancin nahiyar turai ba su da yawan matasa musulmi masu tsaron ra'ayin da kan iya zama mayaka ga ƙungiyoyi irin su alkaida da is to sai dai harin da aka kai a birnin barcelona a tsakiyar makon da ya gabata wanda shine hari mafi muni da ƙasar ta gani tun bayan wanda aka kai a shekarar 2004 inda wasu mahara suka tada bamamai suka kashe mutane 192 ya zama izina ga hukumomin da ke tattara bayanan sirri a kasar ba kuma ga kasar ta spain ita kadai ba amma da italiya wacce ƙasa ce da bata taɓa ganin harin ta'addanci ba na turai a cewar kwararrun shugaban amurka donald trump ya koɗa tsohon mai tsara dabaru na fadin white house steve bannon a shafinsa na twitter inda ya ce aiki da mutum kamar bannon abin alfahari ne ina so na mika godiya ta ga steve bannon saboda irin rawar da ya taka ya shiga yakin gangamin ya shiga gangamin yakin neman zaɓe na ne a lokacin ina tunkarar hillary clinton mara gaskiya abin alfahari ne na gode kamar da ya rubuta a shafinsa na twitter shi ma mataimakin shugaban kasar mike pence ya yi bi banan a shafinsa na twitter a jiya asabar inda ya ce yana mika godiyarsa bisa abin da ya kwatanta a matsayin yadda shi banan din ya tsaya aiki tsakani da allah steve ya yi wa shugaban amurka trump aiki da kwarewa na jinjina abotarsa da kuma rawar da ya taka na gode steve in ji mike pence da tsakar ranar asabar fadar white house ta bayyana wato da tsakar ranar jiya asabar wata fadar house ta wato fadar white house ta bayyana cewa steve zai bar aiki a gwamnatin ta trump da kuma yamma ya koma kafar yada labaran nan ta yanar gizo da ya shugabanta a da mai suna breitbart wacce ke yada manufofin masu ra'ayin mazan jiya daga fada ta white house bannon ya wuce kai tsaye zuwa ofishin na breitbart shafin yanar gizon kafa yada labaran ya bayyana cewa tuni bannon ya kama aiki a matsayin shugaban kamfanin inda har ya jagoranci taron tantance labaran yammacin ranar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar dokokin kasar venezuela da 'yan adawa ke jagoranta ta yi wani zama a jiya asabar inda ta yi watsi da karfin ikon da sabuwar majalisar dokokin kasar ta baiwa kanta na yin doka kakakin 'yan adawa freddy govera da ba a ka da shi a magana da kuma mataimakin shugaban majalisar sun yi alawadai da ikon da sabon majalisar ta baiwa kanta inda suka ce matakin haramtacce ne 'yan adawa sun zargi wannan mataki da sabon majalisar dokokin ta ɗauka a matsayin wani yunkuri na neman kuɗaɗe daga ƙasashen waje yayin da ƙasar ta venezuela ke fama da kuma da tattalin arziki majalisar dokoki da ke samun goyon bayan 'yan adawa kasar sun fitar da wannan matsaya ta ce a gaban jami'an diflomasiyar kasashen amurka da birtaniya da mexico da kuma spain ko kuma andalus wannan zama da majalisar dokokin samun wato wannan zama da majalisar da ke samun goyon bayan 'yan adawa ta yi martani ne ga matsayar da samun majalisar dokokin kasar ta dauka na baiwa kanta karfin ikon yin doka Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma galadar Ibrahim ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa daban-daban ne da ke nasaba da shirin hukumar zaben Najeriya game da shiri da hukumar zaben kasar ta ce ta yi game da zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu Hilkaya shine ya tattauna da sabon mai magana da yawon hukumar zaben wato Alhaji Aliyu Bello wanda ya maye gurbin Nick Dazan. Da farko kuma Nasirin ya fara tambayan sa ne ya muna bitar yadda aka shata jidawalin zaben wanda za a yi a shekarar tara. To in Allah ya yadda kamar yadda bayanai suka gabata za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tare yaren goma sha shida ga watan biyu wata watan fabrairu a shekara ta dubu biyu da goma sha tara yayin da zaben gwamnoni kuma da na 'yan majalisar jihohi 'yan majalisun jihohi za a yi shi a ranar biyu ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha tara ma'ana tsakanin su sati biyu kenan insha Allah. wannan ya nuna da ita ce tsayiyar magana zuwa yanzu babu wani tunanin sauyi a insha Allah kamar yadda hukuma ta riga ta gabatar ai ba ai ba sai da aka yi dogon nazari da binciken da zai iya tabbatar da wannan ranaku in Allah ya kai mu kuma a yanzu babu wani abun fargaba ko wani nakasu akan waɗannan kwanaki insha Allah lokaci in yayi za ka kuma zaɓe za ta fito za a gabatar da wannan aiki hmm, to mu kuma kan matakai da kuka ɗauka bayan fidda wannan jadawali saboda tabbatar da kuna shirye sau wajen gudanar da wannan zaben duk da ko wasu ƙananan zaɓuka na wasu jihohi da kuka yi ko kuma nan gaba na san akwai ma zaɓe a baɗi na jihar ikiti na jin akwai wannan zaɓen amma dai duk da haka waɗanne shirye-shirye yi saboda tabbatar da nasarar wannan jadawali naku to a yanzu ba babban ba wani shiri da ya fi illa tanadi da hukumar zaɓe ta fito da shi na ba wa 'yan najeriya dama a fafata da su a wannan zaɓe da za a yi na gaba me ba da dama wanda shekarunsa na haihuwa a baya ba su cika ya kai ya su mallaki katin rajista ba wato bai kai shekara ta goma sha takwas ba yanzu an fito da wani shiri da zai ba shi dama duk lokacin da mutum ya kai shekara goma sha takwas daga yanzu zuwa ranar zaben dubu biyu daga yanzu zuwa wani lokaci nan gaba zai zo a yanki katinsa da zaran ya cika ka'idoji wannan shiri da nake son yi magana a kansa shine a baya in ka tuna nasu nasiru ai akan yi shirin ba da kati ne kadai a 'yan kwanaki sati biyu ko makamancin ya haka a ce an kammala yanzu kuma zaɓe ta fito da shirin ba da katin rajistar masu jefa ƙura na dindindin wato ma'ana na yau da kullum duk lokacin da ɗan najeriya cikin shekara ta goma sha takwas da haihuwa ko kuma a baya bai samu dama ya yi ba saɓanin irin shiri na zari ruga da a baya ake yi in ka cika in an zo an gabatar da takardu cikin sati biyu ko ka yanka ko ka rasa allahu alam a yanzu aka ce a duk wanda ya cika shekara ta goma sha takwas a duk lokacin da ya kai kansa ofishin kuma zaɓe da take karamar hukumar da yake ya gabatar da bayanai a jimlace su a cikin kundin littafin masu jefa ƙuri'a kuma a bashi damarsa a yanka masa kati alabishi in Allah ya ranar zaɓe eh, na 2019 ya samu damar shigowa ya jefa ƙuri'arsa mhm. wannan shiri ya yi kyau ya inganta tsari mu wadda a baya ba shi aka saba ba amma aliyu ka sani cewa waɗanda lokacin da ake zaben 2015 ɗin akwai wasu matsaloli da aka samu inda wasu suka yi ƙoƙarin sa yatsun hannunsu a katin nasu ma abun wannan na'urar ta ƙi shaida su eh an samu haka ba wai ba ne amma in allah yarda a irin tanadin da ake yi nan gaba irin waɗannan abubuwa ne da aka same aka same su ake kuma tanadin a magance su ita na'urar bature kullum akan ce ba ta tabbas duk shiri da kai mata ta iya yiwa sai ranar fita sai kuma ta baka kunya amma a duk shirin da muke yi in allah yarda ba za a samu irin wannan tangarɗa da na'urori ba fatar mu shine 'yan najeriya su yi haƙuri da sanin cewa ko da fa an samu tangarɗa da wata na'ura ɗaya ko biyu a cikin wannan yini akwai damar a gyara a ci gaba in ma ta kai a samu wani saɓanin aiki a samu wani eh, shiri da zai iya inganta aiki zai iya taimakawa a tada komadar aikinta za a iya yi abin da yake damun masu zaɓe a najeriya akasari shine gaggawa da zaran ka zo jefa ƙuri'a so kake ka yi maza maza ka wuce wannan daidai ne a yi gaggawa amma kar ta wuce kima a samu tanadi da a samu haƙuri da zai ba da dama a mutanen da suke gudanar da zaben nan su gudanar da shi domin burin shi ne a yi ingantacce kuma amintacce karɓaɓɓen zaɓe ba wai a yi a gama kaɗai ba. Ah, aliyu wato abin da yake faruwa yawanci mutum zai iya haƙuri din ya kashe lokaci sai daidai an zo kansa bayan ya yi zufa sannan sai ka ga an ita sa yatsar a gwada wannan yatsar babbar yatsa sai ka ji shiru a ce kai ina an yi shi ɗin ne makwa ai ma'aikatanmu an yi musu horon da idan haka ta faru za su iya magance wannan matsala ɗin so in har ka ga ba su iya gabatar ba su iya magance ta ba ta yi kawai nauyi aka yi musu roƙon da muke wa jama'a shine in Allah ya kai mu zaben 2019 ko ma wani zaɓe makamancin ya haka gabanin 2019 ma'ana a ce akwai wani zaɓe ƙanana da muke gwadawa misali to duk lokacin da mai jefa ƙuri'a ya zo gurin jefa ƙuri'a to ya yi haƙurin amincewa da tanada tanada akai domin shi domin yin hakan ne zai ba da dama a ma'aikacin gunda ya ga abin ya dan kakare ma zai iya tada shi amma in aka yi masa nauyi aka dinga yi masa tsawa shi ma ya ciki ranar yake saboda haka mutane su dan kara da hakuri zai taimaka sai aiki inganta wato aliyu waɗannan katuna na dindindin na kaɗa ƙuri'a duk wanda ya mallaki katinsa da ya amfani da shi a 2015 ya kwantar da hankalinsa da shi zai yi amfani kenan allah ya yarda 2019 tabbas wannan wani gefe ne ma da nake so mu taba tun farko kada mutane su zaci cewa don kayi kati a 2014 ko 15 a baya misali shekarar ta wuce zaɓe na gaba ya taso yanzu baka yi sabon kati ba ai wancan kati da ka yi na 2015 yana nan ba abin da ya same shi wannan kati baya lalacewa abin da ake yi kawai shine in an killace duk in an tara duk bayanan mai jefa ƙuri'a an sa a cikin na'ura katin da aka bashi yake gare shi shaida ce ta shi din ne idan ya zo wannan katin muke amfani da shi mu gwada a na'ura ta nuna mana sahihancin mallakin wannan kati alabi shi katin ka ya bata to ba dalili kenan da za ka yi amfani da shi ka je ka sake yankan sabon kati ba abin da kake bukata kawai shine ka tunkari hukumar zaɓe kai mata korafin kati na ya bace ko ya salwanta ko ya lalace ita ta san yadda za ta samar maka kati maimakon ya naka ba ka je ka sake yin wata sabuwar rijista ba kada mutum ya yi rijista sau biyu yin rijista sau biyu babban laifi ne baya ga laifi ne na iya shafan yancinka na jefa kura domin na'ura na iya ɗauke sunayenka daga dukkan sassan da ta ajiye don haka maimakon ka ce ka yi kati a 2015 yanzu 2019 na tun karowa kana bukatan wani baka bukatan wani duk wanda yake da kati a baya katinsa na nan ba abu da ya same shi da shi zai yi zaɓe a 2019 in Allah kai mhm. alimu kuma kan hukunce-hukunce ko matakai da kuka ɗauka kan wasu jami'an ku musamman ma waɗanda aka yi zargi sun yi laifuka a zaben jihar rivers da aka yi ta samun matsaloli har ma da rasa rayuka shin eh, tinawa ma sauraro waɗanda matakai kuka ɗauka kan wasu jami'an ku ne kai ina jin ma ya shafi na zaben biyar gaba ɗaya inda ya shafi harkar cin hanci da rashawa ya shafi kusan ma'aikatan kojin biyu. to ba zan so na tsawaita da yawa akan wannan ba domin al'amari ne da yake gaban kuliya a mafi yawancin wurare da aka kai magana gaban kotu dole mu saurara har ran da kotu ta hukunta amma gabanin kotu ta hukunta musamman dai waɗannan jami'ai namu da aka same su ko ake zargin su da laifi a zaben da aka gabatar a jihar rivers su hukuma ta ɗauki matsayi a kansu wasu ma ta ɗan eh, aika su irin zaman wucin gadin kafin a samu komar abin da shari'a ta tantance wato ma'ana suspension ko kuma abin da ake kira a cikin turanci indictment so waɗannan abubuwa an riga an ɗauki matakai da suka dace ta fuskar hukumar zaɓe ta cikin gida amma wannan bai hana kuma ita gwamnati da waɗanda al'amuran ke hannunsu su ci gaba da ayyukan da suke gabatarwa a gaban kotuna ba kamar yadda na faɗa ba wuri ne da zaka abin da magana ne tana gaban kotu mhm. mu koma kan zabukan da kuke da su a nan gaba na san akwai sanarwar zaɓe ta gwamnan jihar ikiti da za a yi baɗi ah, wannan ya nuna kenan ah, jadawalin zaɓe dai kamar 'yan najeriya suka sani yana zama daban-daban na jihohin na wato ba kowace jiha ce ake yin zaben ta rana ɗaya da yadda ake sanarwa ba. A ah, abin da ya faru shine wannan ya samu asali sakamakon hukunce-hukuncen kotuna da aka samu a baya yadda wani waɗansu gwamnoni suka kai ga karagar mulki a daidai lokacin da waɗansu kuma suka kammala wa'adinsu. Kaga kenan a dokar Najeriya duk wanda ya ɗara kujerar mulki in dai sabon zaɓe ne an kuma rantsar da shi shekara hudu ake ɗiban masa. ana fara kidayan wannan wa'adi nashi ne daga lokacin da aka rantsar da shi haka ne ta sa kake samun bambanci tsakanin wata jiha da wata jiha a kan zaben gwamna idan shi an kammala zaben gwamna misali kamar yadda ya muka tanada a zaben 2019 mai zuwa ranar 2 ga watan maris na 2019 in bayan wannan zaɓe sai wani abu ya faru ga wani gwamna kuma har ta kai ga kotu ta cire shi misali sai aka sake zaben wani kaga da yiwuwar kenan wanda aka zaba din zai fara sabon kididdiga amma wannan al'amari ne da muke samun hasken hukuncinsa daga kotun da ta yanke hukunci ba abu ne da ake zauna a cikin gida a ce an ɗiban maka wa'adi kaza ko kuma daga rana kaza ta yi sai ka bar kujerar mulki ba su waɗanda suke kan mukamulin mulkin nan sun san lokutan da wa'adin shari'a ya ɗiban musu da kuma ka'idar da take kan doron dokokin tarayyar najeriya wato abinda ake gani shin ba yadda za a yi ko kuma zaɓe ta ɗau wani mataki na ta dukkan zaben gwamnoni na wasu zaɓuka na wasu shekaru nan gaba gaban Allah da wato a maida su bai da yadda aka saba daga 1999 to kusan ka iya ce ba hurumi ne na hukumar zaɓe ba hurumi ne na dokokin ƙasa ko kuma hurumi ne na kotuna da suka yanke mabambantan hukunci a lokuta daban-daban idan don ta kuma zaɓe ne duk lokacin da aka fara aka ɗiba mata lokacin take yi ba ita take tsayar da wa'adi na zaben wani gwamna ne wa'adinsa ya kare yaushe zai kare ba illa in lokaci ya yi ta san ya kare sai a fito da shirye-shirye a kuma gabatar da zaɓe. wato mana aliyu za ce zaben gwamnoni rana kaza alhali an san cewa ko wasu gwamnoni kuma da ba a wannan ranar za a yi zaben su ba. eh to ai ka gani kamar yadda aka tanada a zaben 2019 za a yi ranar biyu ga watan maris in allah ya kai mu akasarin gwamnonin tarayyar najeriya nan za a sake zaɓen mai da guraben su ma'ana wa'adinsu ya cika amma na wanda bai cika ba a wannan rana kaga shi baya cikin wanda za a yi zaben tattare da shi kuma dai a nazarin kuwa kan baya kawowa wani tarnaki ko cikas a harkokin nasarar zaɓe to ba wani tarnaki tunda a baya an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin nasara ba a samu wani akasi ba To masu aure a nan za mu ɗiga aya sai wani sati ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu Elkaya da bakon nasa Alhaji Aliyu Bello sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga mu na musamman a yi sauraro lafiya. Sanarwar Majalisar Ministocin Niger kenan a zaman taronta na ranar Litinin 14 ga watan Agusta, inda take cewa gwamnatin kasar ta cimma yarjejeniya da wasu kamfanonin kasashen waje masu aikin haƙar zinare da ƙarfen uranium waɗannan kamfanoni da gwamnatin ta nijar ta ce ta ba lasisin binciken ma'adanai sun hada da andebor Financial Asia mai cibiya a ƙasar Swaziland wanne ya sami izinin gudanar da ayyukan binciken ƙarfen uranium a wurare uku da ke yankin Agades sai kamfanin TAD Turkey Africa Development na ƙasar Turkiya wanda aka amincewa ya gudanar da binciken zinare da dukkan wasu karafuna makamantansa a yankin tilaberi yayin da kamfanin jabal pure gold resource mai cibiya a birnin yamai ya samu lasisin binciken zinare da danginsa a yankin tilaberi sannan gwamnatin ta ce ta amincewa kamfanin gobex niger holding limited ya gudanar da binciken karfen uranium a yankin agades tuni dai kungiyoyin kare hakkin jama'a suka yi wa wannan batu ca abdu mamman lokoko na kungiyar rosen na mai shakku a kan sahihancin waɗannan kamfanoni ba mu son a ce a yi abu da ɓoye a ɗauki a ba mutane waɗanda mawadara wata ran ɓace akwai waɗanda wani bima ana neman su ruwa da jallo ba san inda sun ka shiga ba ba san kamfanin ga ina na hito ba ko ina ne don ka ya kamata kenan duk da wannan aibiyan sau da kafa gwamnati san wane ne zai ba wani aiki na za a yi kuma in ma an fara aikin gwamnati shi sa ma'aikata ko kuma shi bari 'yan ƙasa kamar ƙungiyoyin horar hula waɗanda ke kula da wannan fannin su tai su gano ma idon su mina na ake gayi don saboda gobe in abu ya taso su shaida ga wanda an ka yi shi ta hanyar waɗannan yarjejeniyoyi kowanne daga cikin kamfanonin ya ɗauki alkawalin mutunta dokokin da suka tsara harkokin ma'adanan ƙasar Nijar ma'ana biyan harashi samar da aikin yi ga 'yan ƙasa ɗaukar matakan inganta rayuwar mutanen da ake ayyuka a yankunansu kirkiro da hanyoyin samar da ci gaban al'ummomin karkara yayin da wasu daga cikin kamfanonin suka amincewa gwamnatin nijar ta saka hannun jarinta don ganin an dama da 'yan ƙasar wajen gudanar da harkoki baya ga gudunmuwar kudaden da suka sha alwashin bayarwa domin horar da jami'an ma'aikatar ma'adanan ƙasar ta nijar sai kuma wasu kudaden biyan lasisi da gwamnatin ta ce kamfanonin za su zuba wa kasar nishar a take abinda jami'in fafutuka abdu idi ya ce bai gamsu da shi ba ana ba wanga an ba wanga ana dan dogon karatu ana dogon lissahi za a samu kaza za a samu kaza za a ɗauki ma'aikata ashirin shekarun da aka yi ma ana bincike menene a haɗi mini menene suka yi yanzu abin da areba bata bada ba a riba ga yan kamfanin wanda suke zawa da da da me ake da yan ramunan su suna dan gine gine su ne za su bada wani abu wanda mutanen da suke can za su ci a in dai kuɗin ne ake nema a matsa ma areba ta fara aiki na imura murana Shekaru sama da arba'in kenan da kamfanin kasar Faransa areba ke haƙo iranium a arewacin wannan ƙasa yankin da a yau hanyoyin zirga-zirga suka yi matuƙar taɓarɓarewa. lamarin da ke haddasa koma baya sosai wa harkokin mazaunan yankin mafari kenan da lawali abubakar na kungiyar ovil ke ganin ba wani sauyin da sabbin yarjejeniyoyin za su kawo wa yanayin rayuwar talaka ba da farmi ya kamata ya zamanto akwai kwamiti national wanda ya shafi ofishi ofishi na ministar wanda za su zo su zamna da hamma 'yan har hula saboda a samu hasken shi lalle in ya hutu an san lalle 'yan ƙasa suna da labarin menene aka samu kuma menene Nijar za ta samu cikin shi amma sai zaman to kullum sai a yi zaman taro na gwamnati sai a hudo sanarwa an bada zinare a Nijar an taɓa mu zancen lango hal a yau ba mu gan shi ba wannan lango yau shekara wajen goma sha biyar ba Nijar ba ta unhuwan da wannan zinari ba daga tawa kan ka je Agadas sai ka yi awa 24 daga nyama in za ka je can kilo dubu ne amma in ba ka yi hankali ba sai ka yi kwana biyu komi lahiyar motarka saboda mi saboda babu hanya akwai inda dole sai ka saki hanya kap kuma nan ne arzikin ƙasa yake hutawa tuni dai gwamnatin ta ce ta saka bayanan waɗannan yarjejeniyoyi a kundin muhimman takardu na ƙasa wato journal official abin da ke nufin ciniki ya riga ya faɗa a ƙoƙarinta na kwantar da hankalin 'yan ƙasa su amince cewa ba a cuci nishar ba wajen ƙulla waɗannan yarjejeniyoyi majalisar ministoci a sanarwar ƙarshen taron baya-bayan nan ta yi bayani filla-filla a kan adadin kudaden jarin kowanne daga cikin kamfanonin da ta ba lasisin bincike wanda kuma alama ce da ke nunin ta mallaki cikakkun bayanai a kan waɗannan kamfanoni sai dai abin damar wasu 'yan ƙasar shine kada a yi irin abin da ake kira 'yar gidan jiya kamar yadda shi ke mamamu daga damagaram a ɗauki wasu ruwa daga ƙasa a ƙetare ƙasa su su ma china unhwani ko su ma ƙasashen duniya unhwani kuma in nijar ba su ci unhwani wannan abin ba to su ne wannan abin da muke ganin kamar kurakure ne wanda ya kamata lalle yan ƙasa su tashi su tambaya incin su ne a gaya mu harkokin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a ƙasashen afirka fanni ne da hukumomi da kansu suka yi amannar cewa ana ba mai kaza kai dalili kenan da a baya-bayan nan gwamnatin nishar ta yi wa dokokin haƙowa da na tace man fetur kwaskwarima ta yadda za a sami fita fiye da yadda abin yake a da kamar yadda ƙungiyoyin fafutuka suka matsa wa gwamnati lamba a shekarar 2013 domin ta tilasta wa kamfanin areva mutunta dokokin ma'adanan ƙasar nijar bayan shuɗewar yarjejeniyar 1965 da kamfanin ke aiki a ƙarƙashinta sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Oh, Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.